وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ya wannan manzo ubangijinka baya hallaka garuruwa har sai ya yanke wa mutanensa hanzari ta hanyar aiko da manzo zuwa babban gari kamar yadda ya aiko ka a uwar alkaryu wato makka kuma allah ya ce ba ma hallaka mutanen alkaryu alhalin mutanensu suna tsaye kan gaskiya muna hallakar da su ne in sun zamo azzalumai ta kafirci masu aikata sabo